warahmatullahi wa Yan wana mata da maza ma abota ganin shayi guda. Sunana Yasmin Harba. Yau kuna tare da ni a wani sabon cikin nawa na Yasmin Harba. A yau zan yi bayani ne a akan yadda mata za su magance kumfus da kuma tabbin da ke fuskar su da kayan haɗi na kamar haka. Wa'innan dai kowa ya rufe lokacin wa'innan da ka tofe su duka su haka da sauran duk abubuwan da ya kamata da take amfani da shi wurin gyaran jikinta.

zan iya fara amfani da shi haka sani ina kallon ko kuma cikin rigakafin kasashe ko Ba za ki iya yaga shi haka sai ku raba farko kafin ki fara amfani da sukun kuɗin ki sukun kanki yadda ya kamata za ki samu wa'innan tabban naki ki fara cleansing ɗin su haka kina gwaggwaje fuskarki da wannan gel ɗin da ke jikin aloe vera kin haka misali zaki kyau fuskar ki zai washe matuƙa zaki haske yadda kike buƙata zaki bin kalo. fuskar ki ya dinga shine ba sai kin yi wasu shafa shafa kin shafa wani abubuwan da zai illata miki ki da kuma lafiyar ki ba kin ga haka alo bere ki ne wannan ko to duk kin ga gode inda yake da tabo a cikin ki kin gani duk kin ga gode inda yake da tabban abubuwan haka a cikin jiki kin ga yadda za ki amfani da shi kun fara goga aloe vera ko to wannan su ne kurkuɗi na da na miki bayani kurkuɗin ya yin kenan wannan garin daga cani ake kawo mana kurkuɗi za ki iya ɗiba su kamar misali haka kin ga su kalolin su kusan sun kai tara nawa kin ga ɗaya na tabbata mu a nan arewa kurkuɗi duka duka kala biyu kawai muke amfani da su kuma su muka sani ƙwararrun kurkur ma sun fi kala goma sha yadda ke buƙatar su haka zai ki samu in gani ga su nan kalolin ba sun kin yi bilicin kin wani abubuwan da zai ɓata miki jikinki ya inda ta miki lafiyar ku ba in kika amfani da wa'innan ba kaɗai ya ishe na wa'innan duk kayan gyaran jiki ne na mutanen Sudan su Chadi wa'inda duk suke amfani da su to ya kamata mata mu jajirce gurin ganin mun gyara jikinmu ba sai mun yi wani bleaching wannan kuma ingantattun haɗin koko ɗina ne ka gari. wannan shi fiyo lalle ne wanda ina kuɗewa ma kin san me nake nufi da shi to kin gan shi za ki iya shi sa shi ya ɗan haura saboda kina buƙatar jikinki ya miki yadda ke buƙata wannan lemon tsami na ne da misalin shi yanzu haka na yanka lemon tsami na to da ruwan shi zan yi amfani zan matsa ruwan shi misalin haka kin gani ko inda ruwan yake fita a ciki to shi kaɗai lemun tsami ma in kika gama za ki iya yin amfani da shi wurin ki ƙara goge fuskar za ki iya ƙara ɗora shi a kan ruwan aloe vera ki haka ƙara goge fuskar ki za ki siyo, za ki bada kala yadda kike buƙata ku wani bleaching bari a ga hannun ki baki ƙafar ki baki na jikin ki ma ya wani dabara dabara kamar wata kura to ba a buƙatar haka da jikin macen da take alfahari da kanta take kuma ji da kanta wannan shine ingantaccen maganin tabin pimples domin su kwakwar da duka da kuma lalle da shi kanshi lemun samu da cikin iyama mace ingantaccen magani kin ga misali haka sai na ƙara ruwan lemun tsamina kin gani zuwa tuturo inda ƴaƴan duka ba buƙatar su a cikin abubuwan kin ga gashi ya fara ba kala ya ba yadda ake so ko to kun ingantaccen haɗin shi ne ake ma'amare ko da kurkura ka ko da dukka haka yanzu ya kamata in ƙara sinadari na a ciki tunda na ɗan ƙara abubuwa hanyoyin to ina abubuwa suna da matuƙar tasiri wurin inganta jikin ɗiya mace ba ruwanki da wani shafe-shafen banza da za su ɓata jiki domin a wannan zamani namu bilicin ya riga ya zama ƙauyenci kin ga misali shi ko kin gani to yanzu nan zan yi amfani da shi wurin ganin na shafa a can gefe zan misali shi za ki iya fara shafa shi tun daga nan ɗinki kuma ingantaccen haɗi bai yi yalo ɗin nan kauyen yadda ya kamata yadda za ki gani yalo shi wani kala ba wannan shi sinadari ne tun daga can ciki zai fara gyara miki ciki. Ina kallo ko? daidaito irin wannan ingantaccen haɗin za ki ga mace ta yi golden color sosai ta yi kyau jikinki babu wani tabo babu wani abu sai ki manta ma da ana wani yayin bleaching yayin wani shafa mai a duniya in har kina amfani da irin wa'innan abubuwan duk fusko ko da kin yi magani kin yi magani kin je asibitin fata in har kina mai wannan haɗin yau da gobe yau da gobe insha Allahu ɗinki zai koma normal zai ba da kala yadda ake so in na misali ci ko sai dai itawa akwai hanci masha Allah kina daidai ko yan mata uwar gida zaurawa haka ya kamata a dinga gurbe oga ba wai ku shafa mai sama fanta ƙasa ko kakuna ba to wannan ba ki ba kai ki gata ba kuma bikin ma 'ya'yanki ba ta ga kuma nan gaba ko mu jima ko mu dade dole hakan zai kasance yana da illa ga jikinku domin dukkan abin da Allah ya haramta cikin kuku zaki dole sai Allah ya darabce ki a kan haka kuma wannan dai fuska ta fita ta yi yadda ake so to wannan shine ingantaccen sinadari haɗi da kurku dinka da dai sauran abubuwa da ya kamata mata su nuna amfani da shi wurin goge fuska today. Sai la'akari da yadda na shafa mata shi. Kun har gefe gefen kunnenta ba a bar shi a baya ba. Za ki ga suna yi a hannayensu, ƙafafunsu, duk da ni na ga matan mu na nan arewa sai idan an tashi aure za a ga yarinya wai ta fara da dukka a hannaye da ƙafafu kawai a nan ake yi. To wannan ba yi ne ya kamata ki fara yi tun yanzu. domin ganin kun inganta jiki kun kuma inganta kan na bebi da yadda ta yi to alhamdulillah dukan macen da za ta riƙe wannan abin a matsayin gyaran jiki ga sunan na zayyana su kuma na yi amfani da su ɗaya bayan ɗaya wanda ga sunan ga ga aloe vera na da shi na fara gogewa da wannan ruwan na ciki mai yauƙi da shi na fara gogewa domin shi kaɗai ma yana iya yin maganin fimfus da kuma tabon fuska sannan wannan kuma lemun tsami ne shi ma da na yanka na matsa ruwan a ciki na goge fuska da shi to da wannan dama na nake ƙara jawo hankali ɗan uwana mata wurin ganin ku tsaftace fuskar ku kasance da niyyar smith herbal a cikin sabon shirin nawa domin samun ingantaccen abubuwan da ya kamata ya kuma dace da ina godiya ga ma'abota ta don shafi